ka gane kuma ba wani wanda ya zo ne ai ai ba ma wanda ya zo babu fa ba za ni ina so ma wani ya zo oh ni ba kana son wani ya zo ya zo ce zai beli ba ka nuna masa eh, matsayin doka ke eh, in toshe shi gaba daya wallahi Allah to mai girma na yanzu maganar da kake kana so ka kore zargin da ake waɗansu daga cikin jami'anku na ƙoƙarin haɗa kai da gwamnati mai mulkin jiha ko ta ƙasa wajen shirya magudin zaɓe tun daga yakin neman zaɓe. Magudin zaɓe ya ina. Dawa. Wai a jihar Kano. A jihar Kano dawa. Tsakanin gwamnati da CP Muhammad Wakili. Wa. Ne wani ban da je ma na ga gwamna. Ban gan shi ba. Tun da na zo ban gan shi ba sai jiya da zamu yi security meeting. Gaba ɗaya. Kai ɗan jarida ne ka tambaye shi ko ya ga CP. A'a haba alaji. Ba za a yi wannan da kai ba. Wai ba ku gane ba ne kam. ba ku gane wai shi aiki amana ne ba amana kuma daga halicci mu ai in ka zama gwamna in ka zama dan siyasa in ka zama sifi in ka zama shugaban kasa alaji na ɗaya Allah zai tambaye ka na biyu mutanen gari za su tambaye ka ko ba haka ba na uku kana da yaya da jikoki a zo sai buga yaya na tambarin an yi rashin gaskiya da ni ba da ni ba ni fa ba a rashin gaskiya da ni alaji ba a rashin gaskiya da don na fi jin tsoron Allah da mutum kabarin nan wa zai wala kirin nan oh my god anyway ba wanda ya taba nema na don in yi rashin gaskiya ba a neme ni ba ma balle ma iki idan kuma an nema ba za ka ba da ba ma ina ma fuskar take ba sai an ga fuska ba kai ka ga fuskan da za a ce min za a yi min wargi ba zai yiwu ba